Thank you. ta na yau dace a zuciya ta kin zama haske duka idanu ya yi rufewa baya ganin kowa duka sai ke kin wuce yar sarki a guri na a dole ne in buga miki take zan tabbatar da yabo na kanki ba rabuwa in ba ajali ba Salamu alaikum. Jikin ne haka? Ya mana ba haka ake bada abu. da gashi, ai sai ruwan ya jika mai jiki. Da gashi. Ina kwana ya amadu. Lafiya lau? ina kwana. Na kwana ba. Ya jikin nasa? jiki sai dai a ce an gode wa Allah. Ma sauki sai na musulunci. Kin gansa nan ba wani sauyi tunda magungunan da nake ba sun ba wani sauyi a cikin jikin nan ai ciwo ta farar ɗaya ke kama mutum amma sauki sai a hankali habiba kada ki ga zakin jikon ladan ki yana wajen Allah ga wannan rubutun ki ƙara mishi ruwa a dinga ba shi ko safe da yamma a wajen kakanku na karɓo mishi da wannan irin ɗawainiyar da kuke yi da Allah ya bada lada a'a habiba habiba in ban miki ba waye zai miki ko dan mahaifanki sun rasu ni na ɗauke ki ne tamkar amadu kin ji ko Allah ba shi lafiya Allah ya sauwake da Allah malam kaga ka tashi ka fita ni ba za ka zo ka mace min a cikin ɗaki ba dan babu inda zan iya juya ka je ka nemo maganin ka da kanka sai maka ki sau ki sau magani ai wallahi in ba su ma naga zaka yi ba da zai fitar da ni a cikin ɗakin nan kama tashi ka je ka gurin iyanka nemo magana amma ni ba za ni ba Ah, lafiya? Amadu? Lafiya? Me yake damunsa? Ya Sumayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai shafa masa ruwa mana. Amadu me yake ka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lami? Ha? Lami? Amadu lafiya? Me yake damunka? Ina ne na ne kuna. Sai wani kira na take kama wani tsohon makaho. Haba Lami, me yasa baki da imani? Ba ki ganin halin da mijinki yake ciki? To iya ni fa kaina kanshi kawai fa yace min yana ciwo. Yace zai zo gunki ya karɓi magani kuma ba Allah ne dora mai larura ba shi zai yaye mai ba. Kai hakuri, bari je ga ma magani Allah ya baka lafiya. Ya Amadu, ya Amadu, Ahmadu. Ahmadu. A'a, tunanin me kake ni ba hayaniya nake ji ba a gidanmu? Ni ma kamar dai hayaniya nake Kamar Kamar murya ta wallahi. Habiba, bari mu tafi gida ko? Allah ba shi lafiya. Allah ba shi lafiya. Ko abin amin. Ayyo ga wannan. Ari. Rike rike rike rike.